لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الجر المحجلين وعلى كل من صار على من واله بإحسان إلى الدين أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو cikin الله Allah har mun shiga rana ga watan Ramadan muna cikin darare masu albarka yau ne daren 27 koko dai gobin ne da daddare daren 27 yau ne daren 27 me dalilin nasi na'am ah to ai wannan aya ba ta taimake ka ba walal laylu sabiqun nahar ko asalin ayar lashams yanbaghi laha an tudrika al-qamara walal laylu sabiqun nahar me fasaranta bai kamata dare ya riga rana ba to kai gobe 27 ranar ba ta zo ba tukun ka ɗauko daren ka kawo cikin 26 kina aya ba ta taimake ka ba da <laughs> yaka ne matsala ce kwarai da aka yi ta kai kawo a kai cewa ka ji an ce alhamis daren juma'a ne wannan matsala ce tsohuwa ba wai sabuwa ba ce amma muna so mu sani akwai saɓani wannan ra'ayi da ya fi wannan kwarin dalili ta yaya za ka ce ainihin alhamis daren juma'a suka ce a dalili saboda dare yakan riga zuwa ne. ba nasi ba fahimta ce kawai hadisi tabbatacce cikin bukhari ɗaya zan ba ku ba wajen magana kai akai bane nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa a daren Muzdalifa annabi ya umarci matar sunana Safiya katta kwana ta wuce daren Muzdalifa ko kalli magana daren Muzdalifa daren Muzdalifa ko tambayar ita ce Muzdalifa ran ga wata ake kwana Muzdalifa kun san tara ga wata ran nawa ake arfa duk tara ga wata ake duk tara ga wata zulhaj ake arfa to a ranar ne kuma ake tashi a je muzdalifa a mashar al-haram a je a kwana ran tara ga wata wanda ke da uzuri ko larura ba sai ya kwana ba zai iya wucewa to sai ta ce annabi ya umarci matarsa sai ta ce a daren muzdalifa ta wuce to barin tambaye ku yaushe <laughs> yaushe ne daren muzdalifa an takwas to ka faɗa mata ke domin ita ranar tara din ne take cewa daren muzdalifa ranar tara din nan a wannan lokacin take daren muzdalifa ranar ita ce ranar muzdalifa ranar arfa amma muzdalifa da dare ake kwana sai ta ce a daren kenan ka da a wannan lissafin da kuke faɗa da ya kamata ya zama jiya kenan ta kowa su na daren to ba ka ta faɗa ba kuma sahabbai suna nan duk sun goyi bayan ta akan haka me cewa ba a cewa wannan daren yau ya fi ƙarfin dalili saboda ga magana Aisha wanda duk faɗa ake ta yi cewa a dare na zuwa kafin kuma wannan ayar da ka faɗa ba ta goyi bayan ka ba ka na gaya wannan na faɗa ne kawai amma ala kulli halin matsala ce lafiya wasu na gani yau ne da suna gani a gobe ne sai idan ranar ta zo ta tsare yayin ta dare in ya zo saboda wancan aya walal layli sabiqun kunna. wannan kaɗan ne cikin dalilan Allah ta'ala ya samu dace amma bai hana ka ɗauki wani da in ka ji harami yanzu ba don lockdown ba tun ranar 26 na ita ai ka'aba kan yi cikin kwari ne saboda ana tunanin yau ne daren 27 Allah zai samu dace amma magana muke ta dalili akan duk magana da zaka ina tambayoyin mu <clears throat> tambayoyi mai tambaya ta farko awwal abdullahi yace assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi don Allah malam tambaya ta nan ita ce yaro dan shekara nawa ne ya kamata a ce ya ja sallah jin sallah yani al'amari ne wanda yake ba kare ba na wasa ba wanda ya kamata ya ja sallah in ya kai Sinus tamyiz shekarun da ke iya sa ya bambance tsakanin ga daidai ga abin da yake ba daidai ba shine Sinus tamyiz to in ku har haka ne amru ibnu salima yana dan shekara ba koma shida ma ya ja mutane sallah to da in yaro ya kai shekara bakwai an gamsu ya san ga mai kyau ga mara kyau in yi da sallah sallah ta yi saboda wannan hadisi na Amurbin salima yana yaro yana jin sallah har wata mace ke cewa waro an na aure ta kare ku to Allah la liman da ke jan musalla ku ba shi riga ya dan rufe ainihin cinye sama dan yana yaro ɗan karami kenan daga shekara bakwai ya halatta yaro ja sallah tare da cewa al'ada yawanci ba mu saba haka amma da dalili yace domin na fi mutanen unguwanmu a lokacin zuwan karatun Qur'ani kuma dama ka'ida ya ummun nasu aqra'u min kitabillah tambaya ta gaba eh tambaya ta gaba Abu Ahmad Muhammad yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam dan Allah malam idan mace za ta nemi kul'i za ta sanar da iyayenta ne kawai ko sai da wani malami ko alkali kuma za ta mayar wa mijin kayan da ya siya mata don kyauta kamar gona da mota ko sadakin da ya biya kawai za ta mayar to nan tambayar tana da gwafa biyu farko tukun sanar da iyaye da ishad ya bawai ha, wannan muhimmi ne tunda ai iyayenta ne suka aurar da ita ga mijinta kuma auren ya zo wata yana ko tangal-tangal za a ce take neman hul'i zai yi kyau tunda ba a son sakin nan ya kasance in ba ya zama larura ba zai kyauta gaya ma iyayenta baba da mama kunji kunji halin da nake ciki game da mijina zan ma nemi ya min sakin zobe ko zobe la'alla su ba ta shawarar da ta fita ta kyau la'alla su gaya mata magana da ta fita ta wato tsayuwa daidai saboda a ceto auren daga wato ainihin rushewa amma in ba ba ta gaya musu ba ta nemi a yi mata hul'i kuma yayi hul'i ya zauna mafi alkhairi ya gaya mata a ta gaya mai ta gaya mai iyayenta kai ɗaikin amma ɓangare na biyu menene za ta bashi ibuna eh, da dalili hadisin matar sabitu ibn kais bin shammas al Allah ƙara masa yadda da ta nemi mijinta ya sake ta annabi ce za zaki bashi abin da ya kashe miki to wannan lafazi idan ka kalla abin da ya kashe miki wanda ke da alaka da auren an gane a sadaki ai ta ce ai ba ya kwanta da ita ba misali an samu wannan ai amma duk wani abu na kayan alato da ya bata ta tara sai ta bashi aga ita ai gona ta bashi ai ita ta sabitu hmm. sadaka sai ta tattaro abin da ya bata ba ainihin sadakin da ya halatta ta da shi ba domin sadaki su domin Allah faɗa ƙur'ani ko hudu cewa wa atun nisa'a sabanila ko ba mata yi sadaqatihin nihlatan fa in tubna lakum an shay'in minhu nafsan fan kenan fakulu hani mari'a in sun baku sadaki na jan za ta maida mishi abin da ya kashe ne wanda ba za mu ce sadaki ba domin ya riga ya halatta gare ta wannan sai ta ɗibi wani abu ta bashi kamar ihtala'at nafsa a Allah ya sa an gane da kyau tambaya ta gaba mai tambaya ta gaba Nasiru Muhammad Nasihu Muhammad ya ce assalamu alaikum don Allah malam ina da tambaya kamar haka mu ne muka yi sallar juma'a bayan mun idar da sallar sai aka ce limamin bai yi alola ba don Allah menene matsayin mu da muka bi shi sallah a'a aiki ga mai kare ka to shi liman akaram hullahu mai faru ne haka hmm? wannan yasa na tuna da wani <laughs> abin dariya da wani taba gaya wata rana a makka Ita <clears throat> malam tun da ka zo garin nan kana sallah bayan su dai na ce eh ka taɓa ji ya rafkano a sallah <laughs> na ce a'a ya ya ƙoshi aito <laughs> ba shi da matsalar kaza kaza yace amma a gida gali na ta rubuka rubuka no a ko ba ko ta bakin shi ma wani malami yake ba labari mai ban dariya wani liman ya zo sallah a shi ba girki a gida ba ce fa ne ya daɗe a zama ta yi daɗewa ta wuce hankali can da ya tashi sallama ta ce Allah ya sauke wai ta ce sallama ta Allah ya sauke la ilaha illallah Allah ka yi mana damuwa Allah ka yalwata mu ka azurta malamai masu kira zuwa ga Allah da abin da zai wada saboda wannan majali ne da al'umma suna bukatar ta fahimci muhimmancin wannan filin wanda zai karrasa rayuwarsa ya kulla alaka tsakanin duniyarka da lafiyarsa in kana da tunani wannan ba kan wallasan ka bane sai dai bai kamata su malamin su ɗauka don wannan ba ruwansu da wani mahaluki su tunkari Allah shi ke ba amma nauyin al'umma ne su san da wannan nauyi ba ka ba Allah zai tambaye su kiyama inda da wannan ke amma dangane da liman an bi shi sallah sai aka fahimci ashe bai yi alwala ba ita eh a ina ne ma Ko ina ne a iya samu saboda ita gafala da mantuwa da rafkanuwa tana tare da kowane mutum sai dai akwai abin da hankali ba zai iya karɓansa ba ne da sauri to ka yi sallah bayan liman daga baya sai ka fahimci ne? sai suka fahimci bai alala ba ashe bai alala ba su sallah su ta yi ta yi saboda su ai sun yi sallah ne akan suna bin liman ne mai cikakkiyar alwala shi ɗin da ya gama da wannan matsala shi zai je ya zo sake sallah amma sallah su ta yi ma dama su tasu sallar da Allah suka yi ta wannan ita ce magana a mafi kyau mafi karban hujja da ke ba da goyon baya wallahu a'lamu bihi tawfiq mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam malam Allah ya karbi ibadu ya kara lafiya amin ya Allah dan Allah malam miji ne ya saki matar shi saki daya bayan wata daya sai yace ya mayar da ita da yake daman ba ta gidan ba ta zauna zaman idda ba tun da ya mayar da ita bai nemi mu'amalar auratayya da ita ba ya daina kula ta ana haka sai tafiya ta kama shi ya je yi wata biyu sannan ya dawo sai waliyansa waliyansu suka hada su za su yi musu sulhu hmm. sai ya ce ai ya sake ta saki daya kuma bai mayar da ita ba a bayan sai suka nemi ya mayar da ita a lokacin to sai ya amince ya mayar da ita amma duba da mayar eh, duba da mayar da ita da yace yayi tun farko to yanzu ita lissafin iddata ta cika to malam me eh, wanne wanne koman za a yi amfani da shi kuma wanne matsayin menene matsayin auren to da farko dai sakin da ya mata na farko <clears throat> kuma har kila ta yi jini uku ta ƙare ko kuma ka ce ba ce mutum da a mata suna yin jini wata-wata ne mm. haka ne? kuma sakin nan da ya mata sakin kome ne raja'i ne ba saki ba ne wanda da igiyoyin sun gama katsewa <clears throat> sai ya tafiya amma bai dawo da ita ba ya ce ya dawo da ita sai dai bai nemi mu'amalar aure da ita ba kanan rashin mu'amala aure ai ba ta kore ingancin dawowa muddin ya ce na dawo da ke na'am to da ya je wata biyu ya dawo aka zo zaman sulhu sai ya ce ai da ya ce ya dawo da ita ma bai dawo da ita ba to shi ya musanta koman da yi to abinda ashe sa ake so aka fashe da ai ka dawo da ita ai eh, to kanan wa ashidu zawai adalin ne. muna yin wannan kuskure sai miji ya dawo da matarsa ba tare da ya kafa shida domin idan da shida da rubutu ai baka iya musu mata ko zamani ne dauka na dawo da ke recording ashe ta recording bai sani ba sai mure waye wannan ran kaza ga watan kaza kai kaga ba zai iya musu ba mm. saboda haka yanzu idan yace bai dawo ba sai kuma magana ƙara ita ta tuhume shi da cewa a ah, ya fa dawo da ne shi musu ita ta rantsi da ta kawo sheda mm. shi kuma ya rantsa tsakaninsa da Allah cewa bai dawo da ita ba to in ta kasa kawo shaida alƙadar zai isa magana ki ba magana ba ce an gane amma shi ya ji tsoron Allah ya tabbatar da cewa lallai ya ce ya dawo da ita saboda matsala aure ba matsala ba ce ta wasa ka ni to da ya dawo ita <clears throat> dama ya yi wata biyu eh. sai ya dawo sai aka sulo sai ce a shi bai sake ta ba sai aka ce so yanzu ya mai da ita sai kuma yadda ya mai da ita sai to bayan ya mayar da ita hmm. daga sakin farko da ya mata hmm. zuwa yanzu tana da wata uku ta kan ta gama idda hmm. kuma an sa shi ya mayar da ita da haka ya za ya mai matsayin auren a to ai wancan sakin da ya mata shi muke son fara warware tukun dalla dalla na'am sakin farko da ya yi mata yanzu ya ce ainihin dama bai suke ta ah, dama bai mai da ita bai mai da ita ba manya musa sakin Ya yi saki amma bai dawo da ita ba hmm. ita kuma ta ce ya ce ya dawo da ita daga baya kenan ai eh a ya yi saki ya ce eh. ya dawo da ita haka ne to sai bayan wata ɗaya ya dawo da ita haka ne sai kuma ya tafiya bayan wata biyu da ya dawo aka haɗa su don a musu sulhu hmm. sai ta ce ai dama ya madi sai ce a ai shi bai mayar da ita ba ma'ana sai ya musanta koman nan na farko da ya ce yayi so eh to yanzu bayan wata uku sai kuma aka sa shi ya sake mayar da ita mm. ita kuma ce lokacin ta gama idda kenan mm. tunda wata daya da sakin yake ya riga ya dawo da ita aure ya dawo eh, ba shikenan ba tana ganin wai ko idda ta ya riga ta ƙara idda in ta ƙara idda bai dawo da ita ba shi da iko ya dawo da ita kai tsaye sai dai nemi aurenta a ɗaura aure abin da ya kamata kenan su ya kamata su yi mutane bayani tsakani da Allah shin menene wannan turka-turka ya dawo da ke bai dawo da ke ba in dai har tafiyar da ya yi hmm. har jinin ki ya kare bai dawo da ke ba hmm. to ba shi da isa ya dawo da ke kai ba shi da nauyi madalla hmm. dole sai dai a sake sabon daurin aure abin da ya kamata kenan wallahu a'lam alhamdulillah shi kenan zan tashi aya ta nawa ne آية تريبيو دا سبعين دبيو بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله تعالى يفعل أولا آية ميلان بانوا 272 da ɗaya ko da biyu ai ƙarshen za ku duba eh, ƙarshen za ku yawa 272 Allah ce laisa alaika hudahu ya rasulullah ai shiriyar mutane ai ba nauyin ka bane ba aikin ka bane ya rasulullah walakin Allah hadi man yasha sai dai Allah shi ke shiryar da wanda yake so wa ma min khairin fali anfusikum duk abin da kuka ciyar na alkhairi dan kanku ba Allah bane zai amfana da abin da ka ciyar da kuɗi da gida da mota da kaza kaza ko abinci a'a fali anfusikum kuma wa ma tunfiquna illa a wajhi Allah yau ai ba ku ciyarwa bisa tsammani ai sai dan neman yardan Allah wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi to ku sani yuwaffa ilaikum za a cika muku ladan sa wa antum alhali kuma a halin haka din la tuzlamuna ba a zaluntar ku ibn kasir ke cewa Allah ya ramshe shi an samu daga abdullahi dan abbas at-tabari ya fitar da hadisin da isnadi wanda yake sahihi hadisi mai lamba 6200 da ainihin wato a biyu cewa sun kasance a farko-farkon musulunci wato suna kyamar wato mutum ya kyautata ma danginsa in kafirai ne a kafiri ko da an fi da sadaka ba za a baka ba an gane? to da suka tambaya sai Allah ya ce a babu komai a basu an so za ka ji yana hanawa sai Allah ya ce a'a wato kusan a hana musu ko sa ji su musulunta Allah ce ai wannan ba ka ya rasulallah to ibnu kasir sai ya kulla alaka tsakanin wannan aya da ayar da ke cikin sura mai lamba 60 al-mumtahana ko mutahina la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum madalla sai kawo hadisi cikin sahih bukhari a cikin kitabul adab babu silatul walidi al-mushrik bukhari kenan hadisi mai lamba 5977 da yake cewa na na asma'u irna na aisha zatun nifaqai take cewa mahaifiyata ta biyo ni madina kuma bata musulunta ba tana mushrika kuma tana kwaɗayin in bata ce ki tsaya tukun sai na tambayi annabi sai ce bata ka gane To ibn kasir ya kulla alaka tsakanin wannan da wancan ayat ya nuna maka cewa <clears throat> koda kana da dan uwa kafiri in ba zare maka takobi bane da shi ake yakan ake yakan ku to har in ka fidda maka a ah, yau cikin zakka da ake bayarwa a cikin suratul tauba surat tara ayat 60 ba akwai waɗanda ake ba su saboda me wal mu'allafatu qulubuh to shine ayar Allah ya ce a'a shiryar da su ya manzan Allah ba a hannunka ba ku dai ciyar to amma idan aka fitar da dukiyar da za a ciyar sai aka waye gari mabukatan nan biyu ne ga musulmi matalauci ga kafiri da ke da ɗan kwaɗayi-kwaɗayin in an ta masa musulunta amma ga wannan namun musulmi matalauci ne wa za mu baiwa musulmi eh. a ba kafiri ana so a faroto shi ita ce hikimar sai mu ce ai kai imani ya shiga zuciyarka ko kuwa mm. kai hakuri wani dan Allah ka danda bukatar ka kai ma zama sadaka ce mukan wajen sanyo shi ni na gani haka zai fi kyau to amma idan ka gamu da marasa fahimta sai ka kaura maka kaulan a ce ji kafiri ya hana da abu ina musulmi da kuma shi amma wata kil inda zai fahimta mu ce ai muna farautar sa ne ai ka san shi mai tarko baya daga aka ce karafo a ce Mr Jacob ga wannan kyautar musulunci ne kyautata wasa ka musulunta mara a ce kai kuwa dan uwa ne wani ma zai ce to ka gani babu komai zo mu je gida in baka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja amma gaskiya in babu yanda za a yi wani shirka a ka za mu bar kafiri muna da ma tabbas ne zai musulunta ka sani kai wadara ya zo misali so abu ne da ya kamata a kalli a yi dirasar yanayin da kuma lokacin da yadda abin ya kamata Allah ya samu dace an fahimta ko? to da haka murga fassara aya ɗin lil fukara. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله زوا كرشن آية صدقة تثبت أباية دئتا قوى للفقراء لتلكا ونن ونن دا أكواتو زوند دسو في سبيل الله an ce asali ahlus suffa ne akwai wasu mutane a madina abu hurairu yana cikinsu ba sa zuwa ko'ina kasuwanci sun zauna kawai daga karantarwa sai karatu sai ilmantarwa shi ne ofisiru to ya tabbata a basu sadaka waɗanda su light of darban ba su da ikon kalmar darban shi ne tafiya ba su tafiya neman kuɗi ko neman abin kaiwa bakin salati hmm. an gane ko mm. yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf jahili in ya gansu zai dauka mawadata ne saboda tsabar kamun kai ba ana nufin jahilin addini a aljahilu bi ahwalihim wanda bai san situation din ba shine malan jahili anan saboda tsabar tsaye ba wallahi ba yaro ga talaucin kuma amma ya gwammace yace ina jin tsoron miƙa hannu a gorata ne wato suna da abin da ake kira izdan nafs self esteem ba girman kai bane girman kai daban girmama kai daban na shafaɗa sau da ka ba tambayar mutane an gane ko wato ilhafa a naci ba ni ba ni ba kwa tambaya bisa naci tunan an karantar da mu <clears throat> abubuwa da yawa talakawan da kai ka fahimci suna da bukata kai kuma kana da hali to ba sai sun zidda mutunci ko kuma sun kaskantar da kai sun yi saboda roƙo kaskanci in bai zama larura ba in bai zama larura ba akwai inda zai zama dole a yi amma akwai wanda ya mai da wannan ba aiki da ƙarfin shi sai zauna bakin titi ko bani har wannan ya zame ma al'ummar mu kusan tambari tabo mu ne waɗanda za ga a ɗauki hayan mutum hayan ya zai bara a saudiya a ce to in an samu ga abin da za mu raba misali in har kana da halin biya masa kuɗin tikiti na jirgi ya ce to ka ba shi jari mana Allahul Musta'a raftun? Hmm. saboda haka an karantar da muhimmancin ciyarwa ga ainihin talaka musamman waɗanda su yanzu misali idan ka je ka sami alarammomi da suka keɓe kansu suna karantar da yara ƙur'ani of course bayan za a dinga turo suna barace-barace ba tsarin an gyara shi an alkinta shi alarmomin nan an mutunta su an ba su haƙƙinsu suna karantar da addini da ƙur'ani ba a saki ƴaƴan mutane suna zuwa suna gararan ba ba suna ba, suna abin da ke zidda mana mutunci bari gaya muku wata wani yaro ba musulmi ba ɗan kudancin najeriya aka ce ya zo arewa nysc sai ke gaya ma ɗan uwan shi ce bari nuna maka yadda mutanen nan suke ba mu kenan musulmi soke sun su mulki najeriya sai ce bari ka ga yadda suke sai ya ga gangamin almajirai yaran na masu tafiya da albarka annabi mola karka mai suke fara. sai yaron ya sai biredi ya gutsur biredin sai ya jifa da biredin a ƙasa ya kuma taka sai ce alamajere yana faɗa malacin suka yi shiga suka kawo sai jefa biredin ya taka amma duk da haka suka kai ma biredin rida da cinka sai ya ce da ɗan'uwansa na so dembe a turanci yi, mana haka suke wani sabo ka fahimta ne wulakanci da wulakantarwa an gane wasu labaran ba daɗi da yake mun zauna a kudu mun ga abin da ke faruwa har coci sai ka suna cewa oga make on again for the sake of jesus ba ni saboda jesus abu ne mai sauki ka ga kafi in zai ba da sadakar sai ya kalle ka tuɗe ta this na ya broda ga ɗan uwanka nan sai jefa mai me yasa ne mai to inda za mu alkinta misali alfukara allazina uhsiru wanda uhsiru aka killace su suna karatu su karantar wannan ihsari alkhairi ne amma makarantun na da wannan gatan a kasar muna da abin da ake kira unity school na karatun ƙur'ani kawai a ringa musayen almajirai ba masu bara suna gararan bannan ba kuma duk wasu gwamnatocin da muke da su duk cin albarkacin musulunci su duk wani ɗan siyasa inda zai ce ku zaɓe ne amma ni ba musulmi ba ne a wai irin kano zonsu ba zai kai labari ba dole sai mutum ya yi ma kamfe har da shiga ta musulunci wani ma sai sa rawani don ya tallata kai shi to kwaci albarkacin musulunci sannan ku mai da shi kamar misali kuturin baya ƙur'ani bai samu gata a tsarinmu na siyasa ba limanci da malamai ke karantar da al'umma alkhairai ba su samu kulawa da ta kamata ba su samu misali ba mu da kulawa kamar alhamdulillah amma akwai da yawa da ke bukatar haƙƙi ne a cikin dukiyar ƙasa shi sa wata ta taɓa gaya ma wani jami'i a abuja da aka kira taro a level na ministerial level cikin yanzu kuka san da zaje malamai a zo maganar ainihin addu'a da sauransu abubuwa da suka taso na allama kun san da haƙƙi su misali so waɗannan da aka keɓe su aka killace su ina ba da misali specifically wanda ya shafi misali ainihin masu karantar da ƙura'anin nan a kai dukiya gare su a killace yaran gabarin bara a hana su saboda cikin barin akwai wulakantar da addini na biyu an nuna mana kuma su waɗannan talakawan da ma ake nufi wato za ka iske jahili kan yi tsammanin mawadata ne shi ne ya sabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf mina anan wato yani ta'aliliya ailit ta'affuf indahu at-ta'affuf shine kamun kai rashin roƙo an gane ko za ka iya gane su da alamomin su kamar ya ta'arifun bisimahu inda za su je ainihin cefane sai ka ga da shafalfal da to shi ba shi da shi ne simahun kenan la'alla takalminsa faɗa ne guda ɗaya bai kuma damu ba simahun kenan da fata an gane ba sa roƙon mutane ilhafa bisa naci da ƙwalama da roƙo sai Allah ce ma ma fi min khairin duk abin da kuka ciyar na daga alkhairi da dukiya ta alkhairi ko kowace irin fuska ta infaqi fa inna Allah bihi alimun Allah game da wannan ciyarwar to masani ne zai saka muku zai ba ku lada kan haka idza akhlastum an-nawaya waj'altum an-nafaqat liwajhi Allah rabbil alamin ci gaba الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية waɗannan da ke ciyar da dukiyoyinsu da daddare kuma da rana billaili wannan har wato ba gajiyawa da daddare a ɓoye wannan har a rana sirran a ɓoye wa alaniyatan a fili kuma wato sai kaga ga wato sirran nan shi fi kamata da mai allai mm. alaniyatan ta fi kusanci da annahar in tubdu sadaqati fa ni'ma amma wa in tukhfuha hmm. kenan ya Allah ya fifita sadaka ta ɓoye in ka kalli siyakin aya din hmm. amma a filin ba laifi ne, almuhim niyya ta kyau hmm. wani zai iya cewa da garin bawan da ya ganshi gobe kuma ya zo ya broadcast sai ai ne ne abu kaza lamar ya lalace ko yawwa in ba ya faɗa da dalili bane to falahum ajruhum inda rabbihim su irin waɗannan suna da ladansu wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanuna ba kuma za su yi bakin ciki ba an karantar da mu muhimmancin ciyarwa dare da rana a asirce a bayyane kuma ga tarin lada sai Allah ya ce wajen ubangijinsu babu tsoro gare su ba kuma za su yi bakin ciki ba ƙarƙashin wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da al'imamun bukhari ya fitar wata hadisi mai lamba 424 da kuma muslim hadisi mai lamba 22 daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda manzo da yake cewa wani mutum ya ce ka yau ni ko zan yi sadaka da daddare ya fita da sadakar tasa da ya je bai sani ba sai dan ka sadaka a hannun mazinaciya ko? Mm. mutane suka dinga ce la tusuddika ala zaniya tusuddika ala zaniya la kunga jama'a mazinaciya aka bai sadaka sai abin ya je kunnin mutumin sai ce Allahu laka Hamdu ala zaniya Allah na gode maka da ka kaddara sadaka ta ta ji hannun mazinaciya bijiya ce ke ba ni sadaka ta ba ke ne nufi ba to shi kenan kila ce to yau da yau zan sake sadaka yau ya ce la'ata saddakan nan laila bai sadakatin yau zan yi sadaka fahar da bi sadakati fa wada'aha fi yadi ganiyin da ya fito yana neman zai ba da sadaka sai dinka wa mawadaci kila ma fi shi wadata bai sani ba madalla ba kan ya sani ba mm. shi ma gari ya waye mutane suka dinga ce abin mamaki to suddiqal laila ana gani wai mawadaci kuma aka bashi sadaka sai magana su je kunninsa nan ma sai ce Allahumma lakal alhamdu ala gani Allah na gode maka da ka kaddara wato sadaka ta tije hannun mawadaci an ƙara ma barno Da dawaki <laughs> kenan ko ya ce to zan sake sadaka da yau da ya tashi garin ba da sadaka sai ta faɗa hannun ɓarawo sarikin mutane suka dinga ce ta subbiƙal yau ma'allailata ala sarikin Barawo da ofata kendare aka bai sadaka kuma shi ma nan mutumin ya ce Allahumma laka alhamdu ala zaniya wa ala ghaniyin wa ala sariqin Allah duk na gode maka da ka kaddara haka sadaka ta je hannun mazinaciya da hannun mawadaci da hannun barawo an gane ko fa'uciya sai wani mai zakowa mai tahowa daga ubangiji ya zo masa aka ce da shi amma sadaq amma sadaqatuka faqad qubilat kwantar da hankalinka an karbi sadakar taka me kuke fahimta niyya niyya niyya shi ta ku lura misali wani abu kan faru lokacin aikin haji ana samun wasu wasu wasu bance kowa ba macuta sai su ringa bin dakunan alhazai a makka lokacin da ake yanka ragon hadaya alhaji ku kawo muni wakilan gwamnati sai su tara musu riyal 40 40 shi alhaji bai sun samu rago a makka ba kone ne a makka tattara kuɗin su sayan raguna ɗin to ai shi wannan bawan Allah tun da dan Allah ya yi Allah ba zai karɓa masa ba? shi ya ci harama shi san da zai a rafton? to da ka gwannan eh, niyya kenan sai aka ce da shi sadakar da kai an karɓa sannan sai aka yi masa tafsili bayan an masa ijimali an dunkule masa bayani sai aka yi masa warawara wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'iffa biha an zinaha la'alla ita wannan mazinaciyar da sadaka ka ta bata kafa ta je gareta? ta la'alla a dalilin kudin da ta ta kame kai eh watakil ta shiga harkar zinan nan ne saboda ba ta da hali wara mm. samu haka a'udhu billah to la'alla wannan sadakar ta sa ta samu wato iffa ta kame kai Allah ka kame ‘yan matanmu gaba ɗaya ka ba su ifa ya rabbal alamin da dukkanin matan musulmi. Sai ce na biyu, wala allal gani ya atabiru fa fi bima a atahu Allah. Shi mawadacin kuwa, Allah shi ma ce, to, ina da wadata aka bani sadaka? Mm. Ya kamata in ji tsoron nima in je in ciyar, tun da har an bani. Domin za ka gane daɗin abu mai daɗin in daɗi ya zo hannun ka ji daɗi kuma, amma kana da tunani mai kyau. na uku wala Allah sariqa an yasta'iffa biha an sariqatihi shi ma barawo kamar ita ma wancan eh, karuwar ya kame tunda ya samu wadata ya kame wakilin ka gani ya suna da kyau da fata an gane ko saboda haka abu ne muhimmi muciyar, da abin da Allah ta'ala ya bamu daidai iyawa bai kamata a ce Ramadan har ya kare bai tsawon da kwana hudu ko ka ce ma kwana uku hudu in ma watan ya cika kenan ko kuwa uku in yi na ne to don Allah in tambayi kaina kai ma ka tambaya me ka ciyar tun daga ɗaya ga ramadan zuwa yau wa ma aksar al-mutasawwilin na'am aksir bihim masu roƙo suna da yawa ma aksarahum aksir bihim ma ايش قدمت انت سكر كوب واحد قدمت سكر كوب واحد كودا سكري kofi ɗaya ta ba ƙosai kofi na kunu wa haka ba ba mallakar dukiyar ba ne kaɗai hmm. a baka kuma zuciya ta ciyarwa wani mai hikima ya ce lokacin da ka ɓoye dukiyarka ƙi ciyarwa to kuɗin yana mallakarka lokacin da ka ciyar to ka mallake shi alkhairin zai dawo maka araftum Allah ka ba mu zuciyar ciyarwa ka ba mu kuma wadata da za mu iya in babu niyar kamata ishe ka ɗanwa mai girma aya ta gaba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما تلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون شكرا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وبعدين كما سي قرآني يدعو مزوغا wata hanya da mutane kan tara dukiya hanya mara kyau wannan hanya ita ce riba riba shine ƙari wanda babu dalilin samuwarsa a shari'a ta hanya wadda shari'a ta haramta la'alla ta'arifin ya zamanto akwai ɗan gumuzur ciki fassara zai fayyace maka li'anna bil misali yattadhihu al maqal ta hanyar buga misali abinda kake so ka faɗa ke bayyana misali wanda ya ce barin ba karancin naira dubu ɗaya matun da kana da matsananciyar bukata zan baka amma in ka tashi biya na ka biya naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya one one shi habawa ne ce tuni na da gaya maka ba bukata ba ce wani naira ɗari sunanta mai riba riba ribal mai kenan ribal eh, nasi'a hmm. saboda wai jinkiri kai kana son kai exploiting kai istighlal na wannan jinkirin to haramun ne wannan naira ɗayan wanda ya ci ya ci wuta misali ke to ya hada da wani abin da wani ke gaya mu wai akan yi sai mutum ya je banki ni ban san ana wannan abin ba sai mutum ya fito muka da kuɗaɗe sababbi karkar mint suna ƙanshin sinadarin nan na abin nan kasan sabon kuɗi har kanshi ki. to sai mutum ya ce ka gawa ne ga naira dubu biyar sababi karkar sallah ta zo kuma 'yan ashirin ashirin 'yan goma goma in kana so tun da za ka je ƙauye ka yi bajinta sababi karkar ɗauki dubu biyar ɗin amma ka bani tsofaffi dubu biyar da ɗari biyar in ka yadda wannan menene ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har ana yi a'a ba shine POS ba ba shine POS ko ga zuke da mun inna lillahi wa inna ilaihi al'umar annabi ke wannan la haula wala quwwata illa billah zamu gani fa alarma zai karanto mana nan gaba inda Allah ta'ala ya ce ku bar riba ko zun yake ku ayar tana gaba to amma a nan shari kafin fassara ayar aya mai lamba maitan da saba'in da biyar inda ya ce masu cin ribaran kiyama ba za su taso ba face kamar mai farfadiya wallahi duk mai cin riba Allah ya gaya mana la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al haka ayar ce. ba su fitowa daga kabari sai kamar yanda mutumin da ke da ainihin farfaɗiya ya tashi ya faɗi ya tashi ya teku da ƙasa da wannan duniya za ta gane ashe maciri ba ne a duniya asirinsa ya tono ka ga yau mutubular sara'ir ka gwammace ka gamu da wannan abin kunya saboda ɗan firirin abin da za ka samu na amfanin duniya wanda bai ja abawa ya tsinka ba ballantana ya taka kara ya kaya أرضيت لنفسك مثل هذه المخزلة والمنقطة ويهر أجيبا كم بينكي متين يزود صابق بي منك المين أركاظنك كما سنة هي با با متين سو آآ آآ حرام نيدن هو ميسا يزم حرام وانا انا كيرنسا ربا الفضل اكوي تفاضل كدي دا كدي ني نيرا دا حرام ني او umla din musu bambanta balan za ce fa biyu kai fashe ito na'am ta yaya za ka yi cinikin naira da naira haka kuma da shi kuke ciyar da iyalanku da 'ya'yanku da danginku duk mutumin da ya ci abinci da irin wannan kamaya kamaya to ga rahotar jihar na majanama, da tsokar da ta tsiro da irin cin domin ko addu'a mutum ya Allah ba zai karba ba hadisin inna Allah ta'ala tayyibun kamar ya ambaci mutum ash'as akhbar yutilu safar kala to wannan na bada misalin farko riban nasi'a bashi don saboda jinkiri da kuma wannan misali saboda wai sabon kuɗi ne Da Allah tambaye ka da wannan naira dubu biyar sababbi karkar da tsohuwar dubu biyar da ɗari biyar in aka shiga kasuwa da bambanci? akwai bambancin waje maka ciniki? abin da nake nufi ke wani zai ce da kai malam wannan waya taka nawa ne ya ce ni kudinta dubu biyar da dari biyar ne ya ce to ga dubu biyar kawai ba a ganin sababi ne ba a ganin sababi ne zai fara ka akwai abin da suke kira purchasing capacity ko al'awar shira'iyya ƙarfin da kuɗi ke da shi na sayo maka abu yau da tsohuwa naira da sabuwa je ka singa duk kimar su ɗaya to dinga kuke wannan ƙari ko mutum ya ce da kai to barin ka doya sanda uku abinda suke kira cuga sandan doya guda uku yar zariya amma ka bani yar jalingo guda biyu wannan ɗayan da ka samu extra haramun ne me dalili ji ai saboda jalingo kira doya ta fi kyau doya doya ce tare da suna magana idan ruwa mai daɗi da ruwa mai zartsi wannan mahallin sa daban ko fitattun classes na riba ke riba ta jinkiri da ribal fadl akwai ta muzabana wato riba irin ta yankwashewa yan uwa bayanai kan riba bu kyau in ka ji musamman idan ka karanta hadisin samura ibn jindab labarin da aka samu na inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya Allah a cikin kogi yana cikin bukhari kisa kogin na ruwan diwa kun diwa ruwan maruru da ya rube ya zama najasa to da shi aka yi kogi nabi ya ga wani mutum a tsakiyar kogin yana hambuda in yi fatafata zai fito an riki dutse sai a bike shi da sai koma yace cikin abin da ubangijin nan shi jibril waye wannan yace in tsari zo mu je akwai sauran kallo da ya tashi bayani yace wannan da ka ganshi sune maciya ba cikin al'umma ko kuma wanda ya gani ya ce bakinsu sai an ɓaɓake bakin yadda ake ɓaɓake bakin rago sun mai imo bakin ya koma ya gyaru a sake ɓaɓakewa ya ce masu lafta ƙarya kenan in suka dankara ƙarya a gabas sai ta yi bututu a yamma haka waɗanda suke zama su kitsa labarin ƙarya suna ba da dariya shi yana sana'ar ɗan kamanci da haɗari ya ta haddasa liyu ta hikan hadisi mai tsayi amma a munasaban mu game da maganar riba ne shi kuma kun ce lokaci yi, kuma ina jin aya tana da tsayi to ku bari mu bari fassara ko da far in yi so mu sake koma kanta baya allazina ya zai dauka kuwa sura tv biyu a to ina ga mu tsaya haka tunda sura tv biyu insha Allah ta'ala gobe za mu tashi aya mai biyar da ta yi magana kan riba Allah ya tsare mu da cinta ka ba mu dukiya mai tsarki mai rashi. na muku bayanin MMM shataran jiya. Mutumin nan da ya bayyana Sergei Nazarandi da ya bayyana ainihin Rasha ya fito da harkokin ba da wani rance ake da kai to shi kenan ga wani kamfani ka zuba naira dubu kaza za ka dinga kwasan kaza idan ka kawo ainihin masu nan ciwa-ciwa ce ya kare mutane muna son bukatar muna son kuɗi wato raba-raba agas ba wahala kowa ya ci zo ya ci gudu kai ba ka son ka ci gudu kuma ka ci zoma zai yiwu ba Allah ka samu dace ka azurta mu da dukiya mai tsarki mai lafiya ya Allah ka raba mu da cin riba saboda riba na daga cikin abun da ke budewa musulmi wato kaskanci don Allah ce zan yake mace riba don haka ina yakar Allah ina za ka iya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil بارك الله فينا وفيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته